ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin usman ibn affan da ke nan gadon kaya a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci na juma'a yau 26 ga watan rabi'u thani hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da biyar ga watan biyu miladiya ta 2016 a wani majalisi na mako-mako na tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul bakara wannan kuma shi ne majalisinmu na 71 a tafsirin wannan sura a inda za mu tashi daga kan aya ta 106 manan sakmin ayatin aunun siha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير
الله تعالى يتشي ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ba za mu shafe wata aya ba ko kuma mu mantar da ita za mu zo da mafi alkhairi da gare ta au misliha ko kwatankwacinta alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba cewa Allah ta'ala mai iko ne a bisa dukkan komai ayar da ta gabata Allah ta'ala yayi mana maganar hasadar da ahlul kitabi da mushrikai suke yi wa musulmi tun daga kan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har zuwa sauran musulmi bisa ga alkhairin da Allah ta'ala ya saukar musu suna ganin cewa ta yaya ne za a wato ware wata al'umma ba su banu isra'ila ba a saukar musu da wani abu na wahayi ko a saukar mu ɗaya daga cikinsu da wani abu na wahayi saboda haka wannan hasada ta sa su suka ga ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba har ma idan aka ce da su su yi imani sai su ce wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ahu ce su abinda aka saukar musu ya ishe su saboda ka in alkhairi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi to su alkhairin da suke tare da shi na abinda Allah ta'ala ya bawa annabi Musa alaihi salam ya wadatar da su ba sa bukatar kuma wani ƙari daga wajen wani saboda haka sai su ce sun kafircewa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi saboda suna da abinda suke ganin shine mafi alkhairi to a ayar da ta gabata ƙarshen ayar Allah ta'ala yana cewa wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli azim Allah ta'ala yana keɓance wanda ya ga dama da rahamarsa mafi girman rahamar da Allah ta'ala zai yi wa bawa shine annabci kuma mafi girman wanda Allah ta'ala ya ya bashi wannan rahama din shine annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma mafi girman rahama da Allah ta'ala ya bawa dan ya bawa dan adam tun daga kafuwar duniya har zuwa tashin alkiyama ita ce aiko annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafi girman rahama Allah ta'ala ce ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face dan ka zama rahama ga duniya saboda ka annabcin da Allah ta'ala ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ce kuma haka Allah ta'ala yake lamarinsa yana keɓance wanda ya ga dama ya ba shi rahamarsa saboda haka ba batun a yi hasada ba ce batu ne na zaɓin Allah ta'ala Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi kowa sanin ina ya kamata ya aje manzancin sa saboda haka ubangiji shine ma abocin falala falala da take da girma saboda girman sa falalar sa ma tana da girma kwarai da gaske to shine sai ubangiji ta'ala ya biyo da wannan ayar manan min ayatin aunun siha na'ti bi khairin minha ba za mu shafe wata aya ba ko mantar da ita face mun zo da mafi alkhairi daga wannan mafi alkhairi daga abin da muka shafe ko muka mantar don a nuna wa yahudu da suke cewa suna rike da abin da addininsu ya zo musu da shi na attaura ko kuma nasara waɗanda suke ganin abin da addininsu ya zo musu da shi annabi isa ya zo musu da shi na injila ya ishe su to allah ya nuna musu cewa a ubangiji ta'ala yana share wata shari'ar ya kawo ta don yana da ikon ya yi haka kuma wacce zai kawo ɗin ba za ta kasa wacce aka share in ma ba ta fita ba saboda haka ba zai taɓa kawo wani abin da yake ƙasa da wanda da can aka ba su ba Allah ta'ala ya ba wa annabi Musa alaihissalam at-taura ya ba wa annabi Isa alaihissalam injila to waɗannan alkhairi ne to Allah ta'ala zai kawo wani abu zai iya kawo wani abin da yake ba zai gaza wannan ba in ma bai fi shi ba saboda haka wannan aikin Allah ne don haka dan me za su rika ja da aikin Allah don haka wannan aya tana tabbatar da abin da ake kira an-nasakh wato a shafe wata shari'a a ajiye wata a gurbinta a ɗauke wata shari'a a kawo wata a ajiye a gurbin wadda aka ɗauke kalma annask a harshen larabci yana nufin al'izala wato gusarwa kama a ce a nasakhat shams azil wato rana ta gusar da ta gusar da inuwa hasken rana ya gusar da inuwa ko kuma annakli wato a ɗauke abu a ɗauki wani abu daga mahallinsa zuwa wani guri ko da ko wannan abin da asali yana nan kamar yadda ake cewa na saktul kitab idan mutum ya kwafi littafi rubutun asali yana nan ba a ɗauke shi gaba ɗaya ba amma kuma an kwafi wani abu kwatankwacinsa zuwa wani guri to duka naski yana zuwa da waɗannan ma'anoni a shari'ance yana zuwa da ma'anar a ɗauke kacokam a kawo wani aji a gurbin yana yiwa a ɗauke hukuncin a bar tilawar tana nan tilawar tana nan amma hukuncin an ɗauke shi an kawo wani an aji a gurinsa yana yiwa kuma a ɗauke tilawar a bar hukuncin yana yiwa kuma a ɗauke su duka a ɗauke tilawar da hukuncin a kawo wani abu daban yana yiwa ma a ɗauke hukuncin da nassin gaba ɗaya kuma ba tare da an kawo wato yana yiwa a ɗauke hukuncin ba tare da an kawo badal ba ba tare da an kawo wani abu makofinsa ba kamar yadda aka sani a anwa'un nasr to a nasr abinda ake kira nasr a shar'ance shine a ɗauke wani hukunci na shari'a wanda ya tabbata da nassi hukunci ne na shari'a ya tabbata da nassi nassi na alkur'ani ko nassi na sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan a kawo wani kwatankwacinsa shi ma ya zama da nassi wato wanda zai ɗauke wancan shi ma ya zama nassi ne shi ma na shari'a saboda haka shari'a abinan wahayi shi yake shafe wahayi ijma'i ba zai dauke ba zai dauke hukuncin hukunci ba saboda ijma'i shi baya ma baya ma kasancewa sai bayan sai bayan annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a zo a ce an yi ijma'i ba ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune dole abin da zai faɗa shine shine daidai koda ko duk duniya za ta yi ijma'i akan wani abu in ya faɗi nashi to nashin ne za a gabatar saboda ka bayan sa ne ake maganar ijma'i kaga to kaga ashe ijma'i ba zai yi naskhi ba ballantana kuma a gangaro zuwa ga kiyasi kiyasi ba zai nask ba don haka abinda ake magana naskul qur'ani bil qur'an ko naskul qur'ani bis sunna ko naskul sunnati bil qur'an wannan shi ne abinda malamai suka tattauna akai amma babu naskul qur'ani ko naskul sunna bil ijma ko ko ballantana a samu naskul qur'ani ko naskul sunna bil qiyas to wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka yi hujja da ita akan cewa ana iya samun canji ana iya samun nas a cikin shari'a wato a canza wani hukunci da wani hukunci lokacin da shari'a take sauka ba wai ba wai yanzu ba yanzu ba wani wanda zai iya cewa ya canza wani abu na hukuncin shari'a dole abin da ka gani shi zaka bi kana so ka bi baka so ma dai haka zai zai ci gaba da zama babu maganar a canza a lokacin da ake saukar da shari'ar to a lokacin ne za a iya canza wani abu da wani to wannan ayar tana daga cikin abin da yake tabbatar da haka ubangiji ta'ala yana canza wa mutane hukunci zuwa ga wani abin da zai fi musu sauki ko wani abin da zai fi musu lada ba wai lalle bane canjin da za a samu ya zama ya fi sauki amma kuma zai iya zama ya fi lada kamar yadda za mu yi bayani kuma wannan bai saba wa hikima ba wannan shine ma aiki na mai hikima aiki na mai hikima shine yana kula da na- da yanayin mutum yana kula da na- da yanayin mutane yana kula da yanayin lokacinsu yana kula da da zuruf ɗin da suke ciki saboda haka lokaci da guri da yanayi duk yana da tasiri wajen irin abin da za a kawo wa mutum na hukunci in aka samu canjin yanayi canjin guri canjin mutane hukunci yana iya canzawa to wannan yana daga cikin hikima idan idan har mun yarda a- a- a junanmu a rayuwar mu ta yau da gobe ana iya samun wannan canji zaka iya zuwa gun likita ya baka wasu magunguna kana sha bayan kwanaki ka koma ya canza maka da wasu ko ba a haka ya ce sanda ka zo da farko wannan wannan maganin shine daidai da kai da aka baka amma yanzu bayan ka sake dawowa to yanayin jikinka ya kuma canzawa saboda haka yanzu wannan maganin da kake da yake hannunka ba zai maka amfani ba yanzu bari a canza maka wasu ba wanda ya taba cewa likita bai yi hikima ba in yi haka ana maganin shi ne kwararre ba wanda zai bar mutum ya yi ta yin abu guda ɗaya ba ba tare da cewa akwai wani canji da ya kamata a samu to idan haka muke ganin hikima a tsakaninmu yaya kuma za mu ce shi aikin Allah babu hikima a ciki kaga ba za ta yiwu ba saboda haka ubangiji ta'ala shi yafi kowane mai hikima hikima ya fi duk wani mai hikima duk wani ma mai hikima ubangiji ne ta'ala ya dan san masa wani abu na hikimar amma asalin mai hikima shine Allah ta'ala saboda ka ubangiji ta'ala zai yi wannan kuma ba wai ba wai ba wai canza ra'ayi yayi ba kai dan adam kana iya ka canza ra'ayi saboda da farko baka fahimci al'amarin ya yake ba sai kayi wata kayi wata fatawa ko kayi wani hukunci daga baya sai ka gano cewa ashe hukuncin da kai ba haka ne ba haka ya dace kai ba da haka kana iya zuwa ka canza saboda me saboda ilimin ka takaitacce ne ba- baka- zurfin ilimin ka bai kai ka iya sanin abin da zai faru gobe ba kai nan da awa ɗaya baka san abin da zai iya faruwa ba saboda haka ba za ka iya cewa abin da za ka faɗa yanzu ba shine zai iya ɗorewa har, har- har abada ana iya samun ai- a samu canji to amma Allah ba haka sha'anin sai ke ba Allah ta'ala ya san ya san abin da ya ya wakana ya riga ya wuce ya san wanda yake wakana ya san wanda zai wakana ya san duk yadda yake don baya wakana sai da izininsa saboda ka ashe kaga shi yake da hikimar yake da hikimar ya kawo wani abu wanda yanzu ya yi maka daidai a juma kuma ya ya kawo maka wani wanda shi kuma shi ne zai maka daidai a wanda- a wannan lokacin canjin da aka samu A, ubangiji ta'ala waɗannan hukunce-hukunce da ya saka alkur'ani ya sanya musu lokaci daga baya aka ɗauke su aka kawo wasu wannan tsari ne wanda dama yana cikin ilimin Allah yana cikin ilimin Allah kai watakila baka sani ba ko shi wanda abin ya faru gare shi da farko bai sani ba to misalin da zai kusanto mana da wannan kamar mutum ne ya kira wani yaron sa ya bashi wani aiki a ransa a zuciyarsa yana kaddara cewa yaron nan nasa idan ya yi aikin nan zuwa wata shida zai sake masa wani aiki zai canza masa wannan amma yaron bai sani ba sau da bayan wata shida ya kira shi ya ce to wannan aikin na- na canza maka da wani shi ba a cewa canjin canjin ra'ayi ya samu shi mai gidan saboda daman can wannan shine a cikin tsarinsa amma shi ga wanda aka canzawa kaga shi ba zai sani ba tunda ba gaya masa ya cewa zuwa wani lokaci zan canza maka ba to haka ubangiji ta'ala yake sha'aninsa walillahi almathalul a'la to shine Allah ta'ala a wannan ayar yake cewa ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha ba za mu shafe wata aya ba to sanda muka shafe wata aya ko kuma a, muka shafe wata aya ko muka mantar da ita za mu zo da wanda yake mafi alkhairi da gare ta a nan an nuna cewa abinda zai iya wato zai shafe aya ba lallai ya zama aya ba ba lallai ya zama aya ba abinda dai zai kasance zai zama wahayi ne daga Allah kaga Allah cewa imanan sakh min ayatin aw nunsiha yace na'ti bi khairin minha bai ce na'ti bi ayatin khairin minha ba bai ƙara kalmar aya ba balle ka ce ba za a iya shafe hukuncin aya da hadisi ba hadisi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tana iya zuwa ta canza hukuncin wani abu da yake aya dan ita ma wahayi ce to shi yasa anan ba a ce na'ti bi ayatin khairin minha ba sai aka ce na'ti bi khairin minha kalmar na'ti za mu zo yana nuna cewa wanda zai kawo naskin shi ne Allah ashe kaga dole ya zama wahayi Ah, wani watakila zai iya cewa to ta yaya za a yi a ce sunna ta zama khairin min al'aya wani zai iya wani zai iya rigima musamman a irin zamanin da shaidan yake yi wa mutane a barbarar tunani dandanan ce ya za a ce sunna ta fi abin nan to anan abin da ake nufi da khairiya anan khairiya bin nisba lil mukallaf kai a gurinka ba wai a gurin shi Allah ba ba wai akan su ayar da sunnar ba kai a wajenka shine mafi alkhairi a wajenka abu ne mai wahala kana kuka da shi sai aka canza maka da mafi sauki bai zama mafi khairi da ko da sunna za a canza maka da aya za a canza maka kai dai an canza maka daga wahala ka koma sauki ba shine khairun minha ba saboda kaga anan khairiya ba wai tana nufin ayat sunna ta fi ayar ba a kai abin da aka ce kai a lokacin da aka canza maka zaka fi samun sauki ko kuma a canza maka wani abu da wani abin da idan kai shi zaka fi samun lada za ka fi samun lada kaga shi ma wannan khairun min hani saboda ka khairiya a nan بالنسبه للمكلف ne duba da shi wanda aka kallafa din ne ba wai khairiya tana komawa zuwa ga ga ayoyin ba saboda haka abinda ayat take nufi ma nan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi wahyin khairin minha saboda haka wahayi ake nufi za a zo da shi wanda yafi yafi alkhairi aw misliha ko wanda yake kwatankwacinta to wannan yana nuna maka naski kamar yadda yake zuwa alkur'ani haka nan yake kasancewa a sunna kasancewa dukkaninsu da alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama wahayi ne daga Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ma dhalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa hawa in huwa illa wahyin yuha annabi sallallahu alaihi wa sallama baya furici da san zuciya abinda yake furtawa ba wani abu ne face wahayi ne da aka yi masa allamahu shadidul quwa ma'abocin karfi matsanancin karfi ma'abocin wato matsanancin karfi shine ya koya masa shine jibril alaihi salam haka nan Allah ta'ala yana cewa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya zo muku da shi ku karba abinda kuma ya hana ku hanu da ayoyin da duk suke nuna wajabcin aiwa annabi sallallahu alaihi wa sallama da'a suke wajabta yi masa da'a kamar yadda za a yi wa Allah ta'ala da'a kuma akwai hadisi sarihi wanda yake karara ya nuna yake nuna cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma wahayi ce hadisin da Imam Ahmad da Abu Dawud suka ruwaito daga Al-Miqdad Ibn Ibn Yakrib Ibn Ma'di Karib yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala inni utitul qur'ana ko inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu an bani littafi shine alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa ala yushiku shab'an ala arikatihi yaqulu alaykum bilqur'ani fama wajadtum fihi halalan fahilluhu wama wajadtum fihi haraman faharrimuhu ala la yahillu lakum alhimar alahli ila akhir alhadith manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa kuma lokaci ya kusa ba da dadewa ba za a samu mutum ya ce koshi ya kwanta a kan gadansa yana cewa mutane ku riƙe alkur'ani shi kaɗai abinda yake cikinsa na halal ku halatta abinda yake cikinsa na haram ku haramta to wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ya ya faɗi wannan magana don ta zama ɗaya daga cikin mu'ujizozinsa cewa nan gaba za a samu waɗanda suke haramta aiki da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa a rike a rike alqur'ani shi kadai saboda babu wani wanda zai iya wadatuwa ga barin hukuncin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam matukar yana musulmi jibril alaihi salam shi yake zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da sunna kamar yadda yake zuwa masa da wahayi kamar yadda hassan ibnu atiya wani tabi'i daga cikin tabi'an mutanen sham yake cewa kana jibrilu yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bis sunna kama yanzilu alaihi bil qur'an jibrilu yana sauka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi sunna kamar yadda yake sauka ya karantar da shi alqur'ani fa yuallimuhu iyyaha kama yuallimuhu alqur'an haka yake koyar da annabi sallallahu alaihi wasallama sunna kamar yadda yake koyar da shi alqur'ani kamar yana nufin da Allah ce allamahu shadidul quwa can da Allah ta ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa saboda haka jibril alaihi salam shi yake karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake na sunna kamar yadda yake karantar da shi alqur'ani Allah ce ma nan sakh min ayatin aw nunsiha aw nunsiha aw nunsiha bisa ga wannan qira'ar daga nisyan ne daga nisyan ne akwai aunun siha da, da hamza aunun siha ko mu mantar da ita wato Allah ta'ala ya ɗauke wannan ayar daga cikin zukata kamar yadda Allah ta'ala ce sanu ƙuri'uka falatan sa illa ma sha Allah za mu karantar da kai kuma ba za ka manta ba sai dai abinda Allah ya ga dama to hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta alkur'ani kuma an mantar da shi wannan abin domin a ɗauke shi daga cikin zuciyarsa a ɗauke shi daga cikin alkur'ani haka nan ya karantar da sahabbansa su ma duk suka ji sun mance akwai hadisi da imamu tahawi a cikin sharhu mushkilul athar da albayhaqi a cikin littafinsa da la'ilun nubuwa da ibn al-jawzi a cikin nawasikhul qur'an da al-wahidi a cikin littafin al-wasit surwatu hadisi da sanadi ingantacce ta hanyar shu'aib ibn abi hamza daga zuhri yace abu umama abu umama sahal ibn hunayf ya ba da labarin cewa wasu jama'a daga cikin mutanen madina cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama wani ɗaya daga cikinsu ya tashi cikin dare zai yi kiyamun laili sai ya so zai zo zai yi bismillah zai fara karanta wata sura wanda ya riga ya haddace ta ya dandake ta baya shakkar za ta zo kawai sai ya ji ya kasa yayyayyay daga bismillah baya kara gaba da aka wayi gari sai zo kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yana so zai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya can yana tsaye kafin fitowar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wani sahabi shi ma ya zo can ma sai ga wani ya zo can ma sai ga wani ya zo suka taru a kofar gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye junansu me ya kai me kaka kai me kaka sai suka ji ai abu ɗaya ne ya kawo su wannan surar ne da shi wannan sahabin ya kasa karantawa ita ce kowa a daren ya kasa karantawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a shigo da su aka yi musu izini sai suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faru sai ya tambaye su wace sura ce sai suka tambaye shi suka gaya masa suka gaya masa surar hadisin yace fasakata sa'atan la yarji'u ilaihim shay'an annabi yayi shiru na dan lokaci bai ce da su komai ba sannan can sai ya ce nusikhatil bariha daren jiya aka shafe ta fanusikhat min sudurihim wa min kulli shay'in kanat fihi aka shafe ta daga zukatansu aka shafe ta daga duk inda ma suka rubuta ta wanda suke rubutu suka rubuta ta duk aka aka wayi gari ba a ganta ba to wannan shine nunsiha din a mantar da ita gaba daya kaga waccan abinda Allah ce sanu kuri uka falatan sa illa ma sha Allah to wannan shine abinda ya shiga cikin wannan istisna'i wannan togaciya sai abinda Allah ta'ala ya so shi yasa al-Hasan al-Basri a cikin wani athar sahihi wanda Ibn Jarir al-Tabari ya fitar da shi a cikin tafsirin sa da kyakkyawar isnadi sahihi Hasan al-Basri yana cewa manan sakmin ayatin aw nunsiha ya ce ana karantawa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani sannan a mantar da shi falam yakun shay'an wa min alqur'ani ma qad nusikha wa antum taqra'unahu saboda haka akwai wanda an riga an goge shi babu shi yanzu an mantar da shi akwai kuma wanda an goge hukuncin sa amma kuna karanta shi yanzu to haka wannan shine mafi abinda mafi kyan abinda aka faɗa dangane da aunun siha din aunun siha ba ba mantuwa wacce za a tuna wa mutum ba akwai mantuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a karatun sallah aka tuna masa kamar lokacin da yake sallah yana karatu yana karatu qur'ani sai ya tsallake wata aya sai ya kasance na baya shi ba su tuna masu ba sai bayan da a gama sai yake cewa a cikin ku babu babu ubai ce yana ne ce baka tuna mun ba ya ce ai na zata ko an shafe ta ne saboda ganganci ne ai saurin tarawa da annabi sallallahu alaihi shi yake karantar da alkur'anin saboda haka akwai yiwuwar an canza saboda haka mutum ya ganganci irin wannan saboda haka ubayyu sai bai yi ba to ba irin wannan mantawar ake nufi ba wannan mantawar har yanzu akwai ta ba ita ce nunsiha din anan ba nunsiha shine gaba daya Allah ta'ala ya cire ta daga zukata ya zama da babu mai iya tuna ta lokacin da alkur'ani yake sauka ake kawo canje canjen hukunce hukunce hakan ta samu amma yanzu kan babu yanzu ko alkur'ani ba zai ba zai ba za dauke shi daga cikin zukata gaba daya ba sai karshen alkiyama sai cikin alamomin tashin alkiyama da za a wayi gari gaba ɗaya dukkan wani wanda ba ya rike wani abu na alkur'ani ya ji babu abin da yake cikin masahif su kuma idan mutum ya buɗa ya ga babu komai sai takaddar wannan alama ce daga cikin alamomin sa'a al-kubra Allah kai kai mu lokacin saboda a lokacin ai abu ya lalace to wannan wannan wannan wannan zai zo amma in ba haka ba to alkur'ani zai ci gaba da zama a cikin zukatan mutane bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alkur'ani ayoyi ne bayyanannu kuma yana cikin zukatan waɗanda Allah ya ba su ilimi zaka in ka manta wani zai tuna maka da zarar ana sallah ko ana karatu da zarar aka samu mantuwa to zaka ji wani ya tuna ba zai yi duk gaba ɗaya a taru a manta ba sai wannan lokacin ya zo to wannan kuma alama ce ta cewa alkiyama ta zo shi yasa alkur'ani cikin ta'arifin sa ake cewa minhu bada'a wa ilayhi ya'ud daga Allah yake kuma zuwa gare shi zai koma to wannan aya karara tana nuna cewa ana iya samun hukuncin nasakh ana iya samun a shafe wani hukunci a kawo ne banda ita akwai ayoyi alkur'ani waɗanda suke nuna irin wannan kamar aya cikin suratul nahli wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lam bima yunzil qalu inma anta muftar bal aktharuhum la ya'lamun qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbita alladhina amanu wa hudan wa bushra lil mu'minin lil muslimin Allah ta'ala yace kace wa idza baddalna ayatan makana aya idan muka canza wata aya a maimakon wata aya a bigiran wata aya Allah ya ɗauke wani hukunci ya kawo wani wallahu a'lamu bima yunzil Allah shi ne yafi kowa sanin abin da yake saukarwa sawaka shi yafi kowa sanin maslahar da za ta sa ya canza aya da aya qalu sai makiya su rika cewa inna ma anta muftar kai dai mai kirkira ne shi yasa yau ka canza yau ka kawo gobe ka canza bal aktharuhum la ya'lamun Allah ce da yawa daga cikin su ba su da ilimi ne shi yasa suke fadar haka qul ka ce nazzalahu ruhul quds min rabbika bil haqq ruhi mai tsarki shine jibril alayhi salam shi ya saukar da shi daga ubangijinka da gaskiya li yuthabbita alladhina amanu dan ya tabbatar da waɗanda suka yi imani wa hudan wa bushra lil muslimin kuma ya zama shiriya ya zama bushara ga musulmi mujahid yana cewa wa idza baddalna ayatan makana aya ay rafa'naha fa anzalna ghayraha muka dauke wata aya muka saukar da wata abu giranta shine ma'anar wa idza baddalna ayatan makana aya to kaga wannan ayar a karara ita ma tana nuna cewa ana samun ana samun wato a samu naskhi a samu canza hukunci da wani haka nan akwai fadar Allah ta'ala da yake cewa yamhu Allahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu ummul kitab ubangiji yana shafe abin da ya ga dama kuma ya tabbatar da abin da ya ga dama jigon asalin littafin ayyukan mutane ko duk abin da Allah zai halitta asalin littafin yana wajensa saboda haka wannan aya idan mun fassara ta da cewa anan ana nufin kowane abu da Allah ta'ala yake abin nan kamar yadda za a shafe zunubi da gafara kama hau zunubil magfira wanda ya yi zunubi a shafe masa a gafarta masa ma'ul hukumi bi ibdali ghairihi a canza hukunci a kawo wani a matsayinsa to wannan kaga yana nuna yana nuna nasikh wal mansukh zai shiga cikin yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit kamar yadda an ruwaito akwai ruwaya daga Abdullahi dan Abbas duk da cewa ruwayar tana da rauni amma abinda take nuna nasikh wal mansukh zai shiga cikin yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit haka nan akwai asar zuwa ga ikrima almajiran abdullahi dan abbas da yake cewa yamhu allahu ma yasha'u wa yuthbit yace yansakhu al-aya bil aya faturfa wa indahu umul kitab ay aslul kitab wato allah ta'ala yana shafi aya da aya a dauke ta yace tushen asalin littafin a gurin allah yake haka nan qatada shi ma ɗaya daga cikin malaman tabi'ai ne yamhu allahu ma yasha'u ويثبت يتي ديدي تكي دما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثل أو مثلها daga cikin ayoyin da suke nuna canji na hukunci akwai fadar Allah ta'ala a cikin suratu Yunus wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw baddil qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilay inni akhafu in asaytu rabbi azab yawmin azim Allah ta'ala yake cewa idan an karanta musu wani abu na ayoyin Allah wanda suke bayyanannu qala allazina la yarjuna liqa'ana sai waɗanda ba su da kyakkyawan fatan haɗuwa da mu su ne kafirai sai su rika cewa eh tabi qur'anin ghairi hadha ka zo da wani alqur'anin ba wannan ba mu wannan alqur'anin ba za mu taɓa sasantawa da kai a kansa ba saboda yana sukan abin da muke bautawa yana sukan al'adunmu yana sukan ɗabi'unmu da zamantakewanmu amma da zaka kawo wani alqur'anin da babu wannan soke-soken a ciki to sai mu karba eh tabi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu ko ka canza shi inda duk ka san ba ba so ka cire qul to kace ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi bayyiwa a karan kaina taradin kaina ne in canza shi in attabi'u illa ma yuha ilayya ba komai nake bi ba sai abin da aka yi min wahayi ni akhafu ina saitu rabbi azab yawmin azim ina jin tsoron idan har na saba ubangiji na azabar wani ne mai girma to kaga anan Allah da yace ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi baya yiwa a raɗin kaina in canza ashe Allah ta'ala in ya ga dama shi zai iya canzawa annabi shi da kansa ne ba zai iya cewa ya canza ba to duk waɗannan gurare suna nuna cewa akwai naskhi a cikin alkur'ani akwai ayar da an share hukuncinta an kawo wata an kawo wani hukuncin a matsayinta akwai ayar gaba ɗaya ma tilawarta an ɗauke ta akwai wacce tilawar tana nan amma hukuncin an ɗauke shi wannan shine maganar mafi wato ammatu ulama islam kusan ibn al-jauzi ma a cikin littafin sa nawasikhul qur'an nawasikhul qur'an na ibn al-jauzi yana daga cikin mafi kyan littafin da aka rubuta akan an-nasikhul mansukh saboda akwai waɗanda sun yi rubutu amma sun faɗaɗa cikin sha'anin nasikhul mansukh nan da nan da an ka aya sai su ce an shafe ta an shafe ta an shafe ta to amma littafin ibn al-jauzi nawasikhul qur'an yana daga cikin littafai waɗanda suke masu masu kyau kwarai da gaske a wannan fannin to shi a cikin wannan littafin yana hikaito ijma'in malamai yace sai dai wanda ya zama bara gurbi wanda bai kamata ma a waiwaye shi ba saboda haka malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan cewa akwai annasikh al-mansukh a cikin alqur'ani akwai wanda ake jingina ma cikin malamai akwai wanda ake jinginawa bai yadda akwai annasikul mansukh ba shine Abu Muslim al-Asbahani wani malami daga cikin malaman Mu'tazila karni na karni na hudu da karni na hudu lokacin bid'o'i suka fara tsananta suka fara karfi to a lokacin aka shigo da tawili iri-iri a cikin nasukan alkur'ani to har aka samu shi Abu Muslim al-Asbahani wanda yana daga cikin malaman Mu'tazila ya fito ya yi inkarin cewa akwai nasikh wal mansukh a alqur'ani cewa babu nasikh babu mansukh shi kuma tawilinsa cewa in aka ce akwai nasikh akwai mansukh kamar wato Allah ta'ala da farko ya saukar da wani hukunci kuma daga baya ce a'a a canza a canza dan yana ga kamar wancan na farko bai yi ba wanda mun yi bayani da farko cewa wannan ba haka bane wannan aiki ne na mai hikima kowane abu ya aje shi a lokacinsa a mahallinsa a gurinsa ga waɗanda ya dace wani lokaci kuma a samu canji saboda canjin yanayi da aka samu wannan aiki ne na mai hikima to shi a gurinsa yana ga yalzamu min hulbada akwai aƙidar yahudu ta albada cewa allah ta'ala na iya yana iya gane wani abin da da can bai gane shi ba da can da farko bai fahimci abin haka ke daga baya yabdo lahu babada lahu ya gano cewa to ashe ma kaza ya kamata in yi to yahudu suna daga cikin wanda suka yi inkarin nas duk da cewa akwai nas a cikin littattafansu domin shari'a annabi Musa da ta zo ta ta shafe wasu abubuwa da suke cikin shari'o'in annabawan da suke gabaninsa babu wani annabi da ya zo sai da ya shafe wani abin da wani annabi da ya gabace shi ya zo da shi likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja haka Allah ya ce sauraka kowane annabi yana zuwa da shari'a sa yana zuwa da tsarin sa annabi Musa alaihi salam da ya zo ya caccanza wasu abubuwa lokacin da Allah ta'ala ya saukar da annabi Adam alaihi salam dan uwa na aure yar uwarsa ko ba haka ba ba haka ba ta ya dan adam ya yadu tunda ba ba ba a da kowa daga adam sai hawa ƴaƴansu su suka rika auratayya daga baya aka aka aka aka aka canza a yadda littafin littafin littafin abin nan old testament har yanzu yake nunawa a taura har yanzu take nunawa cewa annabi ibrahim alayhi salam matarsa sara yar uwarsa ce li'abbi li'abinsa ce uktun ce li'illa shi yasa a wata ruwa ce yar uwata ce to kaga ashe daga baya lokacin shari'ar annabi ibrahim a.s. sai aka canza daga auren yar uwa shakikiya aka dawo aka ce to an haramta auren yar uwa shakikiya amma ana iya auren yar uwa li'abbiya amma yanzu abin da yake cikin bible auren yar uwa zina ne dukkan waɗannan maharib yar uwa abin nan yar uwa da da khala da inna da waye duk haram ne a abin da su auren su zina ne wanda kaga a da can su da kansu sun yarda cewa akwai wannan a cikin shari'a na Nabi Ibrahim alayhis salam ashe su ma shari'a su ta zo ta canza wani abu to dan menene za su yi inkarin samuwar naski kuma a cikin musulunci sai musulunci ba zai zo ya ya annabi isa alayhi salam da ya zo ya canza wasu abubuwa da annabi musa alayhi salam yake kai a lokacin annabi musa alayhi salam ya halatta mutum ya saki matarsa idan ya gaba ta yi masa ba yana iya sakinta wannan shari'a ce musawiya amma a lokacin annabi isa alayhi salam da ya zo ya hana wannan sai idan an ya kama ta da zina sai da laifin zina amma in ba wannan ba to ba zai sake ta ba har suka ce to ai ga abin da suka samu annabawan banu isra'ila ya ce saboda a wancan lokacin ba su da haƙuri yanzu ku kuma na zo muku da abin da zai koya muku haƙuri za ku iya jure wa mata sauraka a cikin abin da aka har aka halatta wannan alkur'ani ya gaya mana cewa an haramta wa yahuda abubuwa wanda da can a halal ne fa bi zulmi min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira kaga da can halal ne amma saboda zalunci su aka haramta musu aka haramta musu kaga kaga kaga an canza shari'a da shari'a wa alal ladina hadu harramna kulli dhi dhufur wa min al baqari wal ghanami harramna alayhim shuhumahuma illa ma hamalat dhuhuruhuma aw al hawaya aw makhtalata bi 'azm ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون ubangiji ta'ala ya canza musu saboda zalincin su aka canza musu abin da yake halal ya koma haram annabi isa alayhi salam da yazo sai ya dawo musu da waɗannan halal din da da aka haramta musu wal uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum yace nazo da in canza muku in halatta muku wani sashin abin da aka haramta muku to irin wannan akwai shi a cikin annabawan da suka gabata dan menene yanzu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shari'arsa ta canza taku sai kuma ku ce ku ba ku yadda ba ya za a kawo canji kamar yadda za mu zo nan gaba ayoyin nan duk gaba ɗaya za su zama shimfiɗa ne ga magana canza alƙibla game da maganar sai kul sufa minan nasi ba wallahu an qiblatuhum allati kanu alaiha to tun daga yanzu a yi shimfiɗa kafin a zo gurin Allah ta'ala yake shimfiɗa da waɗannan ayoyin cewa za a iya samun canji amma waɗanda suke ahlul kitabi ba abin da zai gamsar da su saboda ba wai da ba wai dan ba su sani bane suke yi wala ina taitar ladina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak saboda haka dan babu abin da zai gamsar da su sai dai ka bar addinin ka bi nasu shine kawai zai gamsar da su amma ba wai dan cewa abin da yake a cikin musulunci ya zo da wani abu garib wani wani wani sabon abu wanda babu shi a cikin shari'ar da ta gabata shi yasa Sheikh Al-Allama rahmatullahi Hindi a cikin littafinsa Izharul Haqq yayi babi musamman yanzu shine babi na uku akan tabbatar da naski a cikin a cikin littattafan da suka gabata a cikin littafin injila da attaura wannan littafin izharul haq na na wani malami ne ba indiya wanda ya zama makka ya koyar anan anan anan cikin cikin makka cikin ibn ina jin al madrasatul khairiyya babban malami ne tun wancan karnin ya rasu tun 18 wani abu 1890 wani abu littafin sai izharul haq littafi ne babba zai kai wajen zai kai wajen shafi akalla zai kai shafi 2,500 ko wani abu wannan littafin da za a same shi a fassara shi zuwa turanci zai amfanar kwarai da gaske saboda ya nutsa sosai cikin littafin bible wajen fito da abubuwan da suke da suke nuna cewa an an harrafa littafin an jirkita shi an lalata shi irin tufka da warware da take ciki sannan kuma da abin da ya yi saura wanda hannunsu bai iya kaiwa gare shi ba na bisharar bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dalilan da suke tabbatar da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne babba kuma mai kima kwarai da gaske to a ciki ya yi babi guda don ya tabbatar da wannan don ya zama raddi gare su to wannan aƙidar ta cewa babu naski a alƙur'ani wanda abu muslim asbahani ya fara furta ta ta shiga cikin rafida aƙidar rawafid ƙidar shi'a mai limamai sha biyu kamar yadda abin nan ya hikaito a cikin littafinsa ibn hazm alfisal في الملل والنحل da shaharastani shi ma a cikin littafin almirar wal nihal da da da da abdulkahir abdulkahir abdulkahir al-baghdadi cikin alfarqu bain al-firaq da da abu abu al-hasan al-ash'ari cikin littafin sa maqalatul islamiyyin suna suna suna suna suna suna kore cewa babu nas to kun tore babu nas kuma sun tabbatar da albada ka duba ka ga lalacewar kwakwalwa albada shine Allah bai sani ba daga baya gane ka ce harkar sahabbai cewa da farko Allah ya zaci cewa a sahabban nan za su zauna akan halin su na kirki ya kai taibin su akai taibin su ashe ashe za su canza to wannan wannan mummunar aqida ce wanda kudurce ta duk wanda ya kudurce ta ya kafirta ya bar musulunci domin jingina wa Allah ta'ala zahirci ne cewa akwai abin da Allah bai san shi ba sai daga baya ya san shi wanda kuma wannan jingina wa ubangiji ta'ala jahilci ne la yadillu rabbi wa la yansa to sannan a cikin waɗanda suka zo daga baya baya cikin malamai na baya baya irin su Muhammad Abdu Muhammad Abdu yana daga cikin wanda suka yi inkarin nasakh cewa babu wani nasikh da mansukh a alqur'ani to wannan shi yasa kuka mun tsaya akan wannan ayar muka yi wannan bayani saboda karatu ko da nan gaba wani zai zo ya kawo maka wani rudu to kana da abin da zaka gaya masa za mu yi za mu yi bayanin wani abu na shibohohin waɗanda suke kore suke kore cewa cewa babu babu naska a cikin alkur'ani nas a cikin alkur'ani yana tafiya daidai da wato makasid na shari'a manufofi na shari'a daga cikin irin manufofin da annas yake zuwa saboda su akwai at-tadarruj akwai at-tadarruj fi tashri at-tadarruj fi al-wahy lokaci wani lokaci alkur'ani ya sauka da wani hukunci mai wahala wanda zai yi wahala ga mukallafin don a jarraba su a ga za su yi biyayya daga baya aka gane gaskiyar imanin su sai kuma Allah ta'ala ya saukar da da abin da zai dauke wancan hukunci a kawo wani kamar yadda Allah ta'ala ya ce lillahi ma fi samatu ma fi al-ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah fa yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ta'ala ya ce abin da yake sammai da ƙasa duk na Allah ne kuma idan kuka boye abin da yake cikin zukatanku ko kuka bayyana sai Allah ya muku hisabi a kansa to gaskiya akwai ban tsoro abinda yake ranka ma baka fito ka faɗi shi ba sai amma hisabi a kansa akwai akwai tsoratarwa wannan ta sa sahabbai suka haɗu suka suka ji abin yayi nauyi suka je gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka gaya masa cewa gashi gashi gashi gashi shine sai Allah ta'ala ya saukar da abin da yake gaskata abin da yake cikin zuciyarsu amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na kaga dan a jarraba daman wannan ne za su ji su bi ko ku a za su yi tawaye su ce kai musuluncin nan ba zai yiwu ba tun muna zaton abin nan zai yiwu muka shige shi to amma mun fara jin dokokin sun fara tsauri mun janye jiki a'a sai suka ce sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir to sannan sai Allah ya saukar da ayoyin takhfifi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha har zuwa har zuwa ƙarshen aya wani lokaci a kawo tadarruji a fara da abu mai sauki da farko kamar sallah sallah a shari'a farko farkon shari'anta sallah an shari'anta ta ne raka'a biyu biyu biyu biyu a gida kake ko a tafe kake raka'a biyu za ka yi daga baya sai aka ƙara raka'o'i biyu a sallar gida zaman gida sallar tafiya kuma aka batta yadda take kaga wannan tadarruj ne a fara mutane da abu mai sauki kamar tadarruj wajen hukuncin giya kaga ba a haramta ta lokaci guda ba haka aka, aka fara fadar illata aka zo aka haramta ta lokacin da za a za a za a yi sallah har kuma aka zo aka haramta ta gaba daya haka nan wajen azumi tadarruj aka yi wajen azumi azumi da farko yan kwanaki ne kidaddagagu abin da ashura ce ma azumin in ashura ta zo kai wannan azumin kwaya ɗaya tal kwallon kwal shikenan ka gama azumi sai wata shekara kuma to shikenan daga baya sai Allah ta'ala ya saukar da ayar da take farlanta azumi na watan Ramadan amma shi ma sai aka bada zabi ba karan farko aka ce kowa sai ya azumin watan Ramadan ba sai aka bada zabin ko kai azumin ko ka bada fidiya maimakon kai azumin kullun ka ce yadda mutum guda daya ya ce koshi ainin shikenan ka ka biya azumin ka biya wannan azumin ranar daga baya kuma sai aka saukar da ayar da ta ce shahru ramadan da zai unzila fi alquran hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan wa man shahida minkum ash-shahra falyasumhu shikenan sai aka yanke hukuncin duk wanda ya halarci lokacin azumi lokacin ramadan yana da lafiya kuma yana mazaunin gida ba mai uzuri ba to ya azumce shi to kaga wannan tadarruj ne shi ma aka fara tahowa da wannan sai aka shafe aka zo da wannan sai aka shafe sau aka hadisai da yawa sun zo sun tabbatar da wannan kamar yadda nas yakan zo domin bayyana wata ni'imar da Allah ta'ala ya yi ma wannan al'umma saboda haka sai a shafe wani hukunci duk da za a bar ayat ana karanta ta saboda duk sanda ka karanta ayar ka san cewa akwai wata ni'ima ta sauki da Allah ta'ala ya ma wannan al'ummar wanda da ba a cikin a ciki take ba kamar in ka dauki idda iddatul mutawaffa anha zawjuha matar da mijinta ya rasu a da can farko a jahiliya za ta yi zaman shekara ne a keɓance ta a cikin wani ɗaki ba mai kula ta ba mai shiga inda take haka za a batta kamar dabba sai dai a miƙa mata abinci har sai ta shekara guda sannan sannan ta fita daga takaba musulunci da ya zo sai tabbatar da sai aka fara tabbatar da iddar ta shekara guda duk da an cire waɗancan abubuwa na jahiliya amma dai za ta yi shekara guda wallazi la yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wannan aya sai ta nuna cewa a zauna shekara guda ayar da take gabanin ta alqur'ani fa amma ba a sauka ba والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره sai ta shafe wannan ayar sai aka ce an dawo da shi wata hudu kwana goma amma ita waccan ayat aka batta dan a ci gaba da karantawa duk sanda ka karanta ka zo ka ga wannan sai ka ga daya ake sai ka ji eh lalle Allah ya mana ni'ima ayoyin cikin suratul anfal ya ayyuhan nabiyyu harridul mu'mina alal qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atayn wa in yakum minkum mi'atun yaghlibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun kaga anan an ce mutum guda mutum guda ya tari goma a gurin yaki haka aka fara gaya wa sahabbai in kaga mutum goma ya nufo ka da makamai sun nufo ka da makamai to tsaya ka gudu bai halatta ka gudu ba ka tunkari goma nan ku fafata to wannan shine hukuncin farko to lalle wannan zai zama da wahala mutum ya gama mutuwa ga dangadan kuma a ce tsaya to sai Allah ce al'ana khaffafa Allahu ankum fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atin wa in yakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi idhnillahi wallahu ma'as sabirin amma aka bar ayoyin duka biyu ga suna ana ta karantawa dan ku gane ni'imar da Allah ta'ala ya muku to duk wannan kaga hikima ce da za ta sa abin nan don haka wani lokacin akan canza wani abu da wani abu wanda a zahiri kai a gurinka babu wani canji ma da aka samu amma dan a jarraba ka kamar canza alƙibla daga daga kallon baitul maqdis da koma ka'aba kai a matsayinka na bawa mai bautar Allah in kudu aka ce ka kalla ka bauta wa Allah ko arewa ko gabas ko yamma duk kai ba wani bambanci duk dai kallon wata jiha ce ko nan jihar ko nan jihar ko nan jihar da aka ɗauke ka daga alƙiblar baitul maqdis a mai da kai zuwa ga ka'aba ba wani canji ka samu a jikinka ba ko wani canji ka samu sai ka ji kayi dan saka yau babu yadda kake din da aka kake in a gajiye kake haka zaka ji ka a gajiye amma dan a jarraba لنعلم من يتبع من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه Allah ya san waye zai yi biyayya waye kuma wannan za ta fitine shi yi ridda ce to abin ya zama wasa yau a ce mu kalli nan gobe kuma a da a ce mu kalli nan to wani lokaci akan yi canji zuwa ga wani abin da kwatankwacin wancan ne shine au misliha din da Allah ya faɗa anan au misliha irin wancan ne amma dan kawai a jarraba ka a ga za ka yi biyayya ko ko a za ka fara za ka fara wato kawo kawo abin nan wani lokaci kuma dan a dadada wa annabi sallallahu alaihi wasallama saboda canza alqibla zuwa ga wannan dan a dadada wa annabi ne sallallahu alaihi wasallam kadara taqalluba wajhika fi sama falan walli annaka qiblatan tardaha dan a dadada wa annabi sallallahu alaihi wasallama akai canjin haka yake so to shikenan kalli kalli kalli ka'aba saboda ita ce alqiblar annabi ibrahim alaihi salam ƙuraishawa ko ce mushrikai suna tana zagin shi cewa yaya ya ce ya zo mana da millatu ibrahim hanifa kuma sannan yana kallon wata alƙibla ba ta annabi ibrahim wannan yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma su kuma yahudawa ta bangaren su ce ya zo yana sukan addini mu kuma gashi yana kallon alƙibla mu to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya so a mai da shi zuwa ga abin nan sai Allah ya mai da shi zuwa ga kalla abin nan don a dadada masa falal walli annaka qiblatan tardaha to kaga naskin anan an samar da shi ne saboda me saboda kawai a dadada wa annabi sallallahu alaihi wa sallam don haka da ire-iren wannan duka wannan dan a tabbatar da zukatan waɗanda suka yi imani kuma ya zama shari'a da da da abin nan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ce kul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi li yuthabbita alladhina amanu dan ya zama ya tabbatar da waɗanda suka yi imani akan imanin su Allah ta'ala ce alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir ashe baka sani ba Allah mai iko ne a bisa dukkan komai saboda haka ikon sa baya da iyaka daga cikin ikon sa yana iya canza wani hukunci zuwa wani hukunci in ka ce a'a in Allah ya saukar da hukunci haka zai yi ta barin sa ko ya so canzawa bai isa ya canza ba ka rage wa Allah ikon sa Allah ko ikonsa baya da iyaka saboda so, cikin ikonsa zai iya canza ka daga wani hukunci zuwa wani hukunci haka ya ga dama kamar yadda ka san shugaban ka zai iya canza ka daga wani ofis zuwa wani ofis zai iya sama da kai in ya ga dama kuma ya yi ƙasa da kai ikonsa ne ba ka ce dan me zai yi ba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya mana wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh